ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ya Ubangiji, idan ka azabta su, su bayanka ne, za ka aikata abin da ka ga dama da su, idan kuma ka yi wa wanda ya imani a cikinsu baiwa da gafara, to babu mai hana ka, kai ne mabawayi wanda ba a rinjaya, mai hikima a cikin tsare-tsarenka.